Canon mu da warhaka mu da sabuwar shekara muna sauraron shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa da ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta yau me muka dauko mu abokan matasa a cikin wannan shiri. Da farko dai Asa za mu ga yadda matasa suka raya sallar ƙarshen shekara 31 Desambar a jihar Agadez da babban birnin Yamai. Takaitaccen rahotonmu da sai kai mu jihar Maradi inda za mu ga yadda matasa suka kafa wani fili inda suka tattauna akan zancen saduwa tsakanin maza da mata. Bangaren wasannin motsa jiki kuma za mu ga yadda gasar kokowa na neman takobi na 41 ke ci gaba da wakana a jihar Maradi. 31 Desambur murna ne na sabuwar shekara wanda lokaci ne da matasa 'yan mata da samari suka jima suna jiran shi domin murna. Haka ne Aisa, shi yasa ma a birnin Agadas matasa suka raya wannan salar a cikin jin daɗi da ana Ga ma tsokacin da waɗansu daga cikinsu suka yi wa abokin aikinmu Anise Karim. Ita dai wannan sallah ta 31 ta gudana da kyau mun je wasannin da aka shirya a can MGC, Zip Atri da can Night Club. Abin ya ƙayatar tare da abokaninmu a cikin anushuwa. Don haka ina ganin duka da sanyin da ake agare su mun sallaci sallar da kyau. Mun gudanar da wannan sallah ta 31 a cikin kwanciyar hankali. Mun samu muka je wasa MDM Crew suka yi anan tun wajen karfe tara har zuwa karfe goma sha biyu. biyu mun more da mu da abokanmu duka. Jone wani matashi ne wanda ya shahara a wajen sarrafa zance ya mayar da fira kamar waken da babu kiɗa. Shi gudanar da wani wasa da ake kira dukkan su talakawa ne a filin wasan al'adun Faransa sai sai Jean Rouge na garin Yamai. Ga yadda shi mai wasan wato Jonel ya fasara jigon wasan nashi. Ni a gani na idan aka ce kawai ba wasu bane talakawa ne yana nufin abubuwa da dama. Talauci a cikin aikin ɗaukar matakai. A yau abin ba daɗi idan an yi maganar ƙasashenmu da muke da arziki. Ya kamata mu gane talauci mu ne 'yan Afirka a cikin tunanin aiwatarwa namu. Dukkanin matasan da suka halici wannan wasa da aka yi ba su ɓoye muna farin cikin da suka shi a wurin domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da Olivier ya kamuna. muna. Abin ya kayatar da ni kuma ban ji daɗi ba gaskiya da ban ga ɗimbin jama'a sun zo kallon wannan abin ba. Ban yi ba na dama zuwa na wajen wanga wasan ba, a gaskiya wasan ya yi kyau sosai. Taro ne da nake goyon bayansa ya bayyana zahirin gaskiyar nishar da Afirka. Euh, Hukumar jihar Tilaberi ta kafa dokar hana wa mutane yawo a kan moto da dare har ma da rana daga rana ta ɗaya ga watan janvier a shekara ta 2020 a cikin garuruwa guda goma na jihar. Wannan dokar ta kawo cece kuce a birnin Tilaberi, Tera Sai di da Walam. Za mu dawo akan wannan zance a cikin shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya kai rai. Matasa talatin a cikin jihohi takwas na kasar Nijar sun halarci wannan muhawara da aka yi domin koyon aikin blog. Horon nan dai Aisa ofishin jakadanci na kasar Amurka ne ta kafa shi tare da kungiyar APAC Nijar da ƙungiyar CNG. Ga rahoton da abokiyar aikin Murka ta abdulrahman ta shirya mana. Domin baiwa matasa damar tofa albarkacin bakin su mahalarta wannan horo sun sami ilimi kan fasahar rubutu da hada hoton bidiyo kamar yadda mai bayar da horon Ahmadu Bubakar ke shaidawa. Muna horar da su yadda za su wallafa sharhi kuma da yadda ake yin sharhi da ma maudu'in da ake ɗaukawa. Zamani a inuwar wani icce a lokacin gajeren hutu waɗannan 'yan mata uku da suka fito daga Doso Yamai da Tilibiri sun yi bayani kan abubuwan da suke yi. Ina aiki ne sama auren dole domin in samu in hana auren dole a nan ƙasar mutane. Personally, A gaskiya ina son in bunƙasa al'adunmu ta hanyar ba su ƙwarin gwiwa mu koma kan asalinmu ta nan ne za mu sanin kanmu. Ni zan magana ne akan matasa masu son aiki wa'anda sun kaƙi zaman banza kuma sun ka tashi tsaye ci gaban ƙasar mu ta Niger. Wannan horo zai ci gaba har tsawon watanni shida masu zuwa inda a ƙarshe za a tantance mahalarta horon dangance da yawan labaran da suka wallafa. Takaitaccen rahotonmu tun lokacin da aka fara gasar kokowa ta neman takobi na arba'in da 41 ma'aikatar minista mai kula da matasa da wasannin motsa jiki tare da kungiyar kasar Amurka mai kula da albarkatun jama'a sun kafa wata muhawara da ake kira filin matasa. Haka ne fanta domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da Muhammad Mamma ya aiko muna. A balbalin hilin kawa ne dukkan al'amuran ke wakana inda aka girka rumfa shiryayya domin haɗuwar tattaunawa. A ganin Dr. Isa Tanko Hassan na kungiya mai zaman zaman kanta ONG Agir pour Demain magantawa bisa kan batun saduwa tsakanin jansi na matasa sakamakon batun na da jan akala baya. A yau matasa suna da masaniyar cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i. Mata su ma sun san yadda za su iya amfani da magunguna. A yau mun ga 'yan mata da yawa da aka tsige daga makaranta saboda sun yi ciki ba tare da sani ba. Suna tsoro ko kuma suna kunyar su zo su faɗa. aiki. Dubarun sadarwa da dama aka yi amfani da su domin sakon ya isa yadda ya kamata zuwa ga matasan su fahimta a cewar Dr. Awal Isa Rashid. Eh, da ah, yake muna cikin kwambala ta kokowa, mun yi rumfuna inda muke yin gangamin matasa 'yan shekaru tara zuwa talatin. Muna tattaunawa akan batutuwa har da malamai da iyayen yara. Matasa suna son tattaunawa akan wannan maudu'i. Abin zai baka mamaki idan kuka ji yadda matasan suke ɗora waɗansu tambayoyi. C'est thématique quand vous entendez les questions que ces jeunes-là posent. Kowace sahiya turuwar matasa ke tumbasa, kaman dai wa'annan matasan Najeriya irin wannan haduwar ne. Marwa Isa Adamu, matashiya, ɗaliba ajin lise, a ganinta wannan wayar da kan tamkar bukata ce mai fa'ida. Nous avons débattu sur le mariage précoce et ses conséquences. Mahaurar nan mun yi ta ne akan auren wuri da gwajin cutar kanjamau. Na gana bai da dama tun da kowa ya bada iya ilimin shi. Wannan ma karuwa ne. Na gane illolin daukan ciki ba tare da ansu ba da cututtukan da ake dauka ta hanyar saduwa da sauransu. Ni ma zan iya wayar da kai yanzu. Danniyar da ake gaba da labari a kan wasu batutuwan na sanya matasa ga shiga bata a ƙidilgar da jami'an kiwon lafiyar biyu suka yi. A ganin su lokaci yayi na ganin batun sadarwa tsakanin jinsi kar ya ƙara zama na rufa-rufa. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jiki. Aisa jibi idan Allah ya kai mana rai samu ga sarkin da zai lashe takobi zamu ga kuma mai bi mishi. Haka ne fanta a fannin wasannin na kokowa an masa wata doka wanda za a yi aiki da shi a cikin wannan kwamiti fadarwa shugaban 'yan kokowa a nan kasar Nijar. Ufana Musa ya yi fadar da cewa dukkanin dan kokowa doka ya haushi so bakwai zai dauki tsawon shekaru uku kafin ya sake yin kokowa. Kadiri Abdu na jihar Doso babban zakaran kokowa da ya lashe takobi har sau uku saka isaka ya yi mutuwar tsaye a rana ta biyar da farawar kokowa. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na wasannin motsa jiki. gode sauraron da kuka yi mun. gode gare ki fanta sai gobe idan Allah ya kai mu.